قد كان لكم ايه في فئتين التقتا فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره يرونهم مثليهم راي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن ان في ذلك لعبره لاولي الابصار kuna da dalilai da izina da za ku ɗauka daga ƙungiyoyi guda biyu da suka haɗu don yaƙi a tsakaninsu a ranar badar ɗaya ƙungiyar mu ne ita ce manzon Allah da sahabbansa tana yaƙi ne akan tafarkin Allah don kalmar Allah ta zama a sama kalmar kafirai kuma a can ƙasa. Ɗaya ƙungiyar kuma kafirai ne su ne kafiran Makka waɗanda suka fito cikin alfahari da riya da ƙabilanci. Muminai suna ganin su a zahiri sun ninka su biyu. Sai Allah ya taimaki masoyansa, waliyansa, Allah yana ƙarfafa wanda ya ga dama da nasararsa. A cikin wannan akwai izina da wa'azi ga waɗanda suke da basira, saboda za su gane cewa nasara tana ga masu imani, ko da ko su kaɗan ne, faɗuwa da karyewa tana ga masu barna, ko da ko suna da yawa.